Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani kashi na wasan yaƙi da muggan laifuka. A yau za mu shiga kashi na shida na wasan mai suna malamai ko 'yan ciwa-ciwa. idan ba manta ba a cikin kashin da ya gabata shema'u ta yi mamaki da kofar lami ta bayyana mata cewa sfeto yakubu ba shi da amana saboda bayan shema'un ta bayyana musu irin zargin da take yi game da cin zarafin ɗalibai mata da ake yi a makarantar hikima kofar lami ta ji yakubu ya kira wani a makarantar yana ankarar da shi amma dai bata san kowane ne ba to ko wannan zai iya zama dalilin da ya sa bincike akan gubar da aka sawa shugabar makarantar hikima wato malama zubai da yake jan kafa can kuma mun ji yadda baraka da hansatu suka yi fashin zuwa aji a ranar da ɗalibai ke zana jarrabawa to ko ina 'yan matan suka shiga yanzu sai ku gyara zama domin kasancewa da shema'u a cikin kashin namu na yau mai taken gaskiya ta bayyana za mu dai ji inda shema'u ta dosa za mu kuma fara shirin ne da sanyin safiya a makarantar hikima kin ga ma'u, kar ki fallasa kanki haka dai nake ta faɗa a kaina a lokacin da nake sanda zuwa ofishin malama zubaida ofishin ba shi da nisa da namu kuma a kulle yake tun bayan da malama zubaida ta yanke jiki ta faɗi sai dai ba a ɗauke mu kullum ba daga wurin da yake a rataye a cikin ofishin malamai dama jiya da yamma kofar lami ta an karar da ni cewa wani fa yana nan yana bin sawuna ni dai so nake na san komai game da wannan lamarin ina ma dai a ce malama zubaida tana cikin hayyacinta wataƙila da ta ba da haske game da lamarin to ko tana da wani bayani da zai taimaka mini na samo bakin zara, don haka sai na yanke shawarar binciken ofishinta shi ya sa ma na shiga makaranta kafin kowa ya shigo <laughs> abin da ya da mamaki ni da nake kasa sarkin bacci kashi wannan durowar ta cika karar tsiya tofa mai zan gani anan kuma bari mu gani waɗannan takardun awo ashe rahoton biyan kuɗaɗen makaranta ne ba wani abu mai muhimmanci ba yauwa akwai wani abu a nan da zai tsaya kai menene wannan ashe dama durowa tana da aljihun ɓoye haba na san za a rina lallai akwai wani abu a cikin nan ko ta yaya zan buɗe ta oho ke buɗe mana ai ba za ta buɗe ba amma tsaya mu gani ga wata ƙusa ta nan ta fito waje kamar a ce ah, ikon Allah ashe ta haka ke buɗe ta lallai malama zubaida tana da wayo to me kuma za mu samu a nan ah, ashe kundin bayananta ne ita kuwa me yasa ta ɓoye shi a nan mu gani bayani akan cin hanci da rashawa da kuma cin zarafin mata a makarantar hikima haba haba ni na san za a rina na san malama zubaida kina da abin da za ki faɗa mini hmm. lallai waɗanda sunansu ya shiga baƙin littafi da nemo gali kamilu shu'aibu bello ko da wasu hmm, ikon allah lallai ita ma malama zubaida tana irin zargin da nake yi sallama wane ne a ciki na shiga uku tun yanzu sallama <clears throat> ah ashe malam tanimu ne har ka dawo tabbas na dawo da me kika ɗauka ka yi haƙuri ba haka nake nufi ba me 'yan sandan suka ce ba komai kawai wasu tambayoyin banza suka yi mani don na ba shugabar makaranta wata kwalbar ruwa kawai ba wai yana nufin so nake na kashe ta ba ni ba mutumin banza ba ne gaskiya ne gaskiya ne to ke kuma shema'u me kike a ofishin malama zubaida na hango kofar a buɗe ai na zaci ko ta dawo ne <clears throat> mm, ni gani nake ya kamata a ce mun share mata ofis ɗin kafin ta dawo ka san ya kai fiye da sati ba a share shi ba kalli yadda wurin ya yi datti eh gaskiyar ki fa ke ma kin yi tunani sai dai kuma ya kamata a sa lebur ya share mata ofishin nata idan ta samu sauki ko kuma in mun samu labarin lokacin da za ta dawo amma dai kin san cewa har yanzu bata ma san inda kanta yake ba ko eh na sani amma duk da haka muna yi mata fatan alkhairi hakika kuwa to shikenan ni zan je in shirya darasi na na gaba sai an jima shikenan sai an jima wuya allah ya sa bai gane komai ba sai na ji na yi ajiyar zuciya na kuma soke kundin ajiyar bayanan da na samo a cikin belet ɗina amma fa hannaye na sai gumi suke nan da nan sai na kulle ofishin malama zubaida kafin kuma wani ya gani a lokacin da aka kaɗa ƙararrawar tashi daga makaranta sai na maza na fice daga makaranta na damu kwarai na haɗu da aminiya ta kofar lami sai na koma gida don na kirawo ta a waya amma lokacin da na koma gida sai na ga wannan ba shi ne abin yi ba domin wani muhimmin abu ya taso ina kuma na samu kullun na hani yauwa gashi na malama shema'u <gasps> ikon allah baraka wallahi kin bani tsoro me kike yi anan ina na zo ne ki taimaka min malama shema'u ya aka yi ban ganki a makaranta ba yan kwanaki lafiyarki kuwa <laughs> ki haƙuri malama shema'u ki yafe mu ke haba bari mana menene ya faru kuma baraka ni wallahi ban san abin da zan yi ba duk na bi na rude zo zo mu shiga ciki mu shiga ciki sai ki faɗa min abin da ya faru shigo ciki zauna ko baraka faɗa min me ke faruwa malama shema'u ina da juna biyu <laughs> rayuwa ta lalace haba haba ke bar faɗin haka mana <laughs> rayuwarki tana nan ba abin da ya same ta <laughs> Ba ki gane ba ne kora ta yi daga makaranta yanzu kuma gashi iyayena ba sa ƙaunar ganina ya kore ki daga makaranta wane ne ya kore ki daga makaranta kin ga baraka tsaya ki ji dole ki faɗa min wanda ya kore ki daga makaranta ba zan iya faɗa miki ba wallahi kashe ni zai ba wanda zai kashe ki faɗa mini so nake in taimake ki wallahi baki san shi bane ba kamar yadda na san shi mugun mutum ne kuma ba shi da hankali wai maganar wa kike yi ne malami ne shi malama shema'u ni ba na son maganarsa don allah ki ya haƙuri shi kenan to shi wannan mutumin da kike faɗa shi ne ya cikin shi ne <laughs> ni duk ji nake kamar na zama wata abar kyama an gama da ni <laughs> fiya fiya ɗaya mun yi shiru yi shiru kar ki damu bari zan kai ki gurin likita zan kuma taimaka miki ki samu wanda zai saurare ki komai zai daidaita kar ki ji komai kin ji ko gaskiya a dai malama um, menene faɗi mana ko zan iya um, ko zan iya kwana a gidanki don ba ni da inda zan tafi iyayena ba za su karɓe ni ba Ha ba, ai ba komai baraka ai kawai ki zo ki zauna iyakar zamanki ni kuma zan yi magana da iyayenki na gode haka muka sha shayi mai zafi ni da ita muka kuma raba dare muna hira da shewa kamar wasu ƙawaye na dage sai ta je ta kai rahoton cin zarafin da aka yi mata amma ta dage ba za ta tona asirin wanda ya ci zarafinta ba ta wani bangaren na fahimci halin da take ciki domin nima na taɓa samun kaina a irin wannan halin na yi ta ƙoƙartawa har zuwa lokacin da barci ya ɗauke ni akan kushin ban tashi ba sai da ƙamshin wani ƙwai ya buge ni da na tashi na ka ta shirya mana kayan karin kumallo a kan tebur ta yi shiri kamar wadda za ta tafi sai na tambaye ta ina za ta sai kawai ta kama hanya ta ce mini tana dawowa ni dai ban ɗanɗana ƙwan da ta toya ba ko wanka ma ban yi ba sai kawai na bi ta a baya ina yi ina bata tazara ina buya ta yi tafiya mai ɗan nisa har ta kai ga asibitin taka lafiya ko me take shirin yi ki yi haƙuri ban zo da wuri ko na tsaya yin waɗansu abubuwa ne ya kika ƙara ji da jikin naki ƙawata lafiya ƙalau duk da dai abin da ya faru wallahi na yi bai yanki <laughs> sannan ku dai baraka kai malama shima'u me kika zo yi a nan ashe biyo ne kika yi kwarai kuwa amma saboda me saboda na damu da ke saboda irin abubuwan da kika faɗa min jiya kin ce wai wani yana miki barazana kuma rayuwarki ta zo ƙarshe shi yasa ba na son ki ɓace daga idona baraka wannan kuma wace ce sabuwa wannan malama shema'u kenan a wajenta ne ke zaune yanzu bayan kin dai gane tun jiya zan ce malama shema'u ta fara aiki a makaranta ne bayan kin bari yaya dai sabuwa ke ma ɗaliba ce a makarantar hikima me kike a ɓangaren masu haihuwa to ko wace ce kuma sabuwa kuma me take yi a wannan asibitin yaya kuma batun kundin ajiye bayanai da shema'u ta ɗauko a ofishin malama zubaida idan kuna son jin amsoshin waɗannan tambayoyi sai ku kasance da mu a shiri na gaba sannan kuma kar ku manta kuna iya samun shirin da ma waɗanda suka gabata a adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka kazalika muna maraba da ku a dandalinmu na sada zumunta na facebook kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri na barku lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.